Da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zagon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo a amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo za kuma a iya jin mu gizo a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana zahra aminu fage. yau litinin 25 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar Murƙayya Basha sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. haka yake masu sauraro a cikin zauren namu yau za mu tattauna ne kan abin da ya shafi matsalolin da ma'aurata suke samu a cikin gidajen aurensu. Ke ce kika ɗauki shekara ɗaya shekara biyu kai har sama da shekara biyar da ke da saurayinki kuna soyayya sai Allah ya rufa muku asiri kuka yi aure. To kun yi shekara biyar kuna soyayya ba a samu matsala ba amma daga shiga gidan aure kuma cikin wata biyu wasu ma sai an dage ake kaiwa wata biyar ko shekara ɗaya kafin a fara samun matsaloli wasu ma cikin wannan wata biyan ma sai kaga har an yi auren har an rabu ba tare da an samu abin da ake so ba shin masu sauraronmu me isa ma'aurata a wannan zamanin ba sa yin haƙuri da juna ba sa wato nuna ma juna cewa fa auren ga sai haƙuri to abin da za mu tattauna kenan kan abin da ya shafi zamantakewan mu ta yau da kullum sannan za mu leƙa fagen waƙe-waƙe da kuma kwalama domin nishaɗantar da ku masu sauraronmu sai ku biyo mu don jin yadda shirin namu zai kasance. ya sunan bakin namu na yau? Sunana Aminu Ibrahim Hassan. Yusuf Yakubu Gabasawa sunana. Ummi Shatima Gombe sunana. sunana Surayya Usman Shinkafi. To haka yake a Aji Aminu in na fara da kai kamar yadda na faɗa a cikin shimfiɗa namu akwai mace da namiji sukan ɗauki shekaru Eh, biyu ko uku ko biyar suna yin soyayya ba tare da an samu matsala ba in ma an samu matsalan zaka ga cewa ba a ɗaukan lokaci ake shirya juna ko ka ga shi ya marairace yana ba ta hakuri ko ita ma dai ta marairace tana ba shi hakuri to amma kuma sai ka ga an zo an yi aure an kashe kuɗi an yi shagulgulan biki kwata-kwata ba za a wuce wata biyar ba in an yi nisa shekara ɗaya an rabu me yasa hakan ke faruwa eh, eh hakan yana faruwa a bisa dalilai da yawa ah, to amma ina ganin abu na farko shine ya kamata mu san cewa dama zo mu zauna zo mu saba lokacin da ba a tare ina na tabbatar da cewa akwai wasu halaye waɗanda dukkan ɓangarorin wala macen ko namijin suke ɓoye ma junansu saboda gar a samu matsala kuma kin ga akwai rata to wannan ratan shi yake sa ba a zauna tare ba ballatana har a san aibin juna a samu matsala sannan kuma bugu da ƙari da wannan ɓoye asalin hali ke halinki akwai waɗanda kike ɓuɓɓoyewa wanda ba kya so ki nuna mani ni ma akwai to lokacin da aka zo aka zauna wuri ɗayan nan to lokacin ne asalin halin mutum na dukkan ɓangarorin yake fita to a yayin ƙoƙarin samun sasantawa da fahimtar juna wanda bature yake kira compatibility to a yayin wannan lokacin ne ake samun matsala sai ki ga akwai wasu abubuwa a matsayin ki na mace nawa wanda baki na da shi ba wanda ba kya so nima akwai wasu naki halayenki wanda ban yi na da shi ba wanda ba na so ba da haka kuma akwai rashin haƙuri dole ya kamata ya kasance ma'aurata da suka yi aure a bisa soyayya san cewa lokacin da suka zo gida ɗaya a matsayin mata da miji akwai buƙatar fahimtar juna da yin haƙuri da juna to wannan ba zai faru ba har sai in akwai tattaunawa bi ma'ana communication a tsakanin juna ni in gaya maki abin da nake so da abin da bana so ke ke gaya mani abin da kike so da wanda ba kya so domin mu fahimci junanmu sannan kuma a aje yaudara a gefe mutum asali ya fito da asalin true self nashi kolonsa asali yadda Allah ya isa domin a fahimci juna kuma wannan communication din shi zai sa a fahimci juna sannan ba da haka akwai kuma taurin kai da ake samu a wasu lokuta ta bangaren matan wasu matan ba sa so su yi mubaya'a ma mazajensu a bisa wasu dalilai wanda wasu yana bai rasa nasaba da rashin sanin ilimin zamantakewa musamman na aure ta ɓangaren macen sannan shi kuma namijin akwai shi ma wasu rashin sanin hikimomi na jawo hankalin mace saboda ita mace kin ga 'yan lallashi ce na a lallashe ta a nuna mata matsayinta ya kamata ta san eh, me ya kamata ta yi da wanda bata ya kamata ba ta yi ba shin ko da ta zo gidanka a misali a matsayin wadda bata san hukunce-hukuncen zamantakewan aure ba ai kaga yanzu kai ne ubanta kai ne malaminta kai ne yayanta kai ne magabacinta so akwai haƙƙi da ya rataya a kanka na ilmantar da ita wayannan ilimin wanda ba ta da shi kafin ta zo gidanka to wayannan da sauran ah, dalilai-dalilai wanda zan takaita saboda sauran baƙin namu da suke zauren tattaunawa su su su su albarkacin bakinsu, shi yake jawo matsala. To a hajiya ummi kin ji abin a aji Aminu ya faɗi game da wato rashin fahimtar juna da ake yi tsakanin ma'aurata da in aka yi aure za a ɗauki shekaru ana soyayya to amma daga sanda aka yi aure kuma shi ke nan fa sai a kasa haƙuri da juna. To a matsayin ki na uwa shin kina ganin a rashin tarbiyya ne daga gefen shi namijin har ma da ita macen da kuma rashin a nuna musu menene aure yake haifar da hakan ko ko menene dalili. Assalamu alaikum. Wannan magana babbar magana ce. Mutane da dama ana fuskantar matsala a zaman aure. Kai, a recent kai ma kana gani a jiki kana da waɗanda suke da irin wannan. Muna da maza iri-iri, muna da 'yan mata iri-iri. Tarbiyya na gida yana cikin ɗaya daga cikin damuwan zamantakewan aure. Saboda shi yaro ko yarinya idan yana da tarbiyya ya ga yadda ake yi a gidansu to ina miki cewa tabbas yaro yana koyon duk abin da ake yi zaman aure zaman haƙuri ne shine babban abu in ana layi tsakanin saurayi da budurwa gaskiya ba wai ana sanin juna har yadda ake tsammanin har ai aure ba ne saboda kowa yana ɓoye aibinsa ne ba wanda zai yadda saboda ina son ki kana suna ba ka son ka gane a gane dai wannan dai gashi nan dai abin da kike yi to in an zo an zauna tare ana samun matsala saboda a lokacin hali ba zai ɓoye ba an riga da an zama ɗaya mm. inda mata da dama suna ganin cewa idan ana layi yadda ake treating ɗin shi a layi suke tare da juna suke yi wa juna a layi in an zo gidan aure ma haka za a yi wadda kuma akwai bambanci za ki iya kuna tare da shi ya dan je dan ni dan kwadagonsa ya samo dan abin da yake da shi ya kawo miki gaba ɗaya ma zai iya sacrificing ya kawo miki saboda ya faranta miki rai ya same ki to amma idan an yi aure ba ki san ba hakan zai kasance ba saboda idan an yi aure ana son a yi haƙuri kuma a fahimci juna rashin fahimtar juna da ɓoye abu da ake yi wa juna shi ke kawo matsala a cikin zaman aure na ɗaya. Na biyu yarinya za ka ganta tana kwalliya ana layi ya ga ta yi wanka yau ta fita ta sa kaya kaza gobe ta sa kaya kaza in ta shiga gidan aure a lokacin za ki ganta cewa ba ma irinta namiji ko ba zai iya ɗauka akwai maza da dama ba za su iya ɗaukan wannan ba. ko kuma ki gama ce a gidansu kila an ce ta yi kaza ba ta yi ko suna da mai aiki bata iya girki ba bata iya abinci ba bata iya ayyukan gida ba to ana samun matsala da yawa saboda shi gidan aure namiji yana son in ya fita ya dawo ya ga gidansa tsaf-tsaf baki san wa zai kawo ba kuma a cikin 'yan uwa ma baka san waye ne zai zo ya zauna da shi ba girkin abinci da za iya zuwa kina gidan ku kila wata ran dai an amince miki ki bi shi kun je wani guri kun ce kuna sayan abinci ana ce an dawo gidan aure dole ne ya dauki ya kawo ne. Mm. ki abinci in an kawo baka iya ba aure da dama ya mutu akan irin waɗannan domin gaskiya ina da ina da example da wata da aka aurota misali da aka auro to daga gida daga gombe ta zo nan an yi auren nan miji yana jin daɗi suna son juna to amma rana ɗaya sai ce bari abokan arziki za su zo wanda suke aiki za su zo tare su zo su ga amarya a musu abinci sai je wuce fani ya dawo ta ya aji abinci a kicin ce fani a kicin ita ko tana ɗaki an buga mata ta buɗe sai ta ce ya ce gashi nan ya kawo ce fani the next thing sai ta fa ta fashe da kuka tana kuka hmm. me ya kawo haka bata iya ba tana ganin wannan abun ba zai yiwu ba ba za ta iya ba sai ce mata baki iya ba sai ta ce gaskiya to wa yake yin abinci da yake yi gida suna da mi musu girki suna da mi musu komai sai ce a nan ku ai Habuja. abinci nawa za mu dinga zuwa mana hmm. ci a waje in har ba za ki iya wannan abun ba to kin ga an samu matsala bare iya ba a ranan in ba haƙuri kana da haƙuri ba namiji yana da haƙuri da kuma sun fahimci junansu ba maimakon shi ya ce to zan san yadda za a yi ko a nemo wata ta zo ta koya mata su yi abin tare su yi zuciya hmm. kin san rashin haƙuri kenan hmm. sai yi zuciya washe gari ya ɗebe ta gida dalilin mutuwan aure kenan to soyayyen da aka yi shekara da shekarun nan kin ga ya lalace ya watse ba fahimtar juna a cikin wannan al'amarin saboda in kana son mutum za ka fahimce shi in ka fahimta shine ni fa gaskiya ban iya abu kaza ba so sai ya ce to saboda so zai a nemo wanda ta iya a wani guri sai a zo a taimaka mata ta iya su ci gaba da zama rayuwa to an zo gurin tsafta namiji ya fita mace tana gida ke kina gida tun da safe kina bacci an dawo an same ki kawai wanka kika yi ba shara ba wanke bayan gida kin ga akwai damuwa to gaskiya kamata mu mata mu zama iyaye musamman a gida akwai abu da dama da za ka yi wa ɗanka na gata da za ka yi wa ɗanka na gata amma saboda ɗa in ya samu guri da zai zai zauna shi ne zaman aure saboda ya yi zaman lafiya ya yi zaman daɗi da mijinsa ya kamata mu san yadda za mu mu ringa koya wa 'ya'yanmu girki da tsafta da kuma iya magana wa namiji ba kawai za ka zo ƙasa ka faɗi magana wa mijinka anyhow ka ce ka yi magana ba sai ya kalle ka wannan wani irin tarbiyya aka baka kin ga babu daɗi hmm. a cikin wannan al'amari. To a hajiya Sarayya kin ji bayanin da hajiya ummi ta yi mana kan wato rashin fahimtar juna da kuma matsalolin da ake fuskanta a gidajen aure. Me za ki ɗora kan bayanin da ita ta yi? To alhamdulillah, assalamu alaikum. To ni dai a nawa fahimtar kamar yadda dukka uwan um, nawa guda biyu suka yi bayani ɓoye halaye na dai da suka faɗi. Hmm. Yana ɗaya daga cikin abin da yake contributing to matsalar mutuwa aure. Hmm. don ana saurayi da budurwa gaba ɗaya ɓangarorin biyu kowane bai so ɗan uwan shi ga na kasan wani hali nashi mara kyau saboda ba tare ake kusan koyaushe ba. Hmm. So wannan abubuwan yana sa in an yi auren sai halayen nan da aka ɓoye sai bayyana gaba ɗaya so sai ya zama na ba su iya tolerating ɗin wannan. Daman tolerance da lack of communication abin nan guda biyu gaskiya suna jawo matsala sosai al'amarin aure. Hmm. So yana da kyau a fahimci juna a san kuma a sa ma zuciya cewa rayuwar auren nan gaba ɗaya fahimta ce in dai aka fahimci juna in abu ya faru a yi sauri a bada dama a zauna a tattauna a nemi yadda za a yi a gano menene illan abin saboda a samu a gyara wannan illan to za a samu cikin yadda Allah za a samu gyara a cikin al'amarin auren so insha Allah ni dai na fi sa ran cewa ɓoye na hala yana ɗaya daga cikin babban illan da yake ka kuma dole ne don bayan da za a yi mace ta so namiji ya san duka halayenta saboda mai a lokacin soyayya na ɗiban kowa mm. ba za ka so ko yaya ya ga wani abu yadda ba zai so a ce ba zai aure ka ba saboda kowa na so ne a fahimci juna a kai ga yin aure sannan kuma wani abu ɗaya da ni na fahimta cewa idan auren nan ya gabato ya zo iyaye sun fi mai da kai ga kiran ya mace kawai a zaunar da ita wai ta ce za a ba shawara akan rayuwar aure shi namiji wato shi da abin da ya daidai ne mm. so shi ma namiji yana bukatar a zaunar da shi a giya mai abubuwan da nauyin da ya rataya a kan shi da ya kamata ya san cewa ita fa wannan auren fa kusan ma addini ne Za ka je ne ka yi wannan din ibadar ka ya san cewa ga abin da ya kamata yi da abin da bai kamata ba sannan kuma akwai bambanci na shekaru da dole ne sai ka fita a yawan shekaru so dole sai ka yi hakuri ka yi tolerating wani abubuwa nata To masu sauraron mu a nan za mu dakata da wannan tattaunawar sai ku biyo mu a mako na gaba domin jin ci gaban wannan tattaunawar. Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu garza ya fagen wake-wake amma kafin nan bar mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dura. madalla. ta haka yake masu sauraronmu a in muka dawo gefen wake-wake kuma a yau a cikin zauren namu muna tare ne da wani matashin mawaki wanda zai bayyana mana irin gwagwarmaya da kuma hanyoyin da ya bi domin ya ga cewa ya samu nasara a cikin wannan wato fage na wake-wake amma kafin nan bari mu ji ya sunan bakon namu na yau to kamar da sani suna nazir h mai atamfa To a matsayinka na matashin mawaki shi me jawo ra'ayinka ka ga ya kamata a ce ka tsunduma tsin cikin harkar wake-wake? Eh kin san ni gaskiya ma na farko tun ban taɓa tunanin cewa zan kasance waka ta zama sana'ata ba. Hasali akwai abubuwan da na yi sana'in da na da yawa a baya. To amma tun ina yaro ina irin wake-waken yarinta mamata tana faɗa min takan yi min wasu mata tsokana ta haka kenan kin ga bayan abun ne da shi aka haife ni a haka ana gaba gaba gaba gaba ya zo har na fara kasida kasida na fara gaskiya na fara yaban manzana to daga nan kuma sai abun ya ta gaba gaba gaba har zuwa yanzu gaskiya to wani irin mataki ka bi domin ka ga cewa ka cimma burin naka eh gaskiya hakuri da gaskiya da kuma jajircewa da bin na gaba Mm. irin abubuwan gaskiya kusan su ne suka kawo ni yadda nake ban damu da komai zan samu a ni dai kawai ya za a a cibin kuma mutum idan aka ce babba ne shi ya fi ni da zan same shi a guri to zan ci gaba da girmama shi fata ni ma na kawo ne cewa kuma wataƙila ma na wuce yadda yake. haka ne to wani hanya ka bi domin kaga ka fara waƙe waƙe. eh na farko da na fara waƙa ina samun matsala gurin kiɗa irin wayanda ake wa kiɗa na zo na fara koyon kiɗa da kaina na zo na fara buga kiɗa to na fara na koyi kiɗa saboda waƙoƙi ne saboda na tashi zan yi kawai na samu na buga kaya ne da kaina to haka kuma Allah ya taimake ni na samu wannan daman wasu ma na yi musu waƙoƙin da kiɗan da an sassan su kuma ni ma kiɗa waƙoƙin da aka sanna a gari ni ne da sauransu. To ko da yake ka bayyana cewa an haife ka ne da wannan baiwa na waka mm. amma baya ga nan wani irin kalubale ka fuskanta a gida sakamakon wannan harka na waka da ka ce za ka fara a lokacin. Eto eh gaskiya da farko ban samu ala ba har yanzu ma. kafin nan kafin Allah ya baban mu rasuwa shi ma ya goyi bayana haka mahaifiyata da yayu na duka sun ce min in je in ci gaba da yi tunda sana'a ce ai ba a san yadda abincin mutum yake ba ni dai kawai kula da ibada to kana da uban gida ne eh gaskiya akwai baran ce babu ba uban gida na bare Umar M Sharif ne duk duniya ma sun san wannan hmm. gaskiya to wani waka ka fara rirawa wacce na fara rirawa ko kuma wacce aka sani da ita a gari wanda aka san ka da shi wanda yanzu da karira za san eh fa me a tamfa ne a cikin zauren namu eh sun kai hudu ma amma wani baran yi daya akwai ta yake cewa in ga gidana mm baby kudi na mm baby mai kike so faɗa min na baki kyauta ta soyayya waƙar gaskiya ita ce wacce aka sani da ita kafin waƙoƙina kuma wanda aka su biyo baya. Suka biyo baya. Eh. To wani irin waƙoƙi kake iya na soyayya ne ko kuma akwai wasu waƙoƙi da kake yi? A'a ina waƙoƙin aure siyasa duk dai waƙar da ce ake ta neman abinci ne ina yin ta amma bana waƙar zagi ko sun mutunci gaskiya. To da baka fuskanci kalubale ba lokacin da zaka shiga wannan sana'a ta waƙe waƙe ko in ce sana'a ta waƙa wani kalubale ka fuskanta bayan ka shiga cikin wannan masana'anta. eto eh kin san ba ma ni ba in dai har aka ce mutum wai nema yake yi kowane bangare yake a ciki to da gaskiya sifa ya yi haƙuri dan dole zai fuskanci kalubale daban-daban a ce ka neman ɗaukaka balle ma a ce abu na mutane ai sai dai ka yi haƙuri kawai ba za ka taɓa zaman wayan da kake so ka zama a ce baka gama da hasara da yake a shi da abubuwa da yawa sai ka gan shi dai ka yi haƙuri kuma haka da ka ɗaukaka kuma za su ci gaba da ƙaruwa ba su taɓa ƙarewa ba saboda dole ne sai an yi ma abu ne na mutane ba wai da ka je daji ka kulle kanka ba mutane ne yoni malamai ma nan ake musu hasada malamai ma balle ma kai da kake abubuwan ka cikin mutane duk duniya a ce kai ne can an tare ma can wannan ya zo wancan ai dole dai kai hakuri wani ba ya so ga kaji wanda suke kan kadamin ba su su ga wani ya fi su kin ga da abun duk dai irin wannan abubuwan na ba duk wannan kalbalin mun fuskance shi amma mu da yake zuciyar mu a wanke yake mun riga da mun rike Allah mana mun to nasarar mutane ta zuwa haka eh, ina business hankali ina business din atamfofi shaddodi da sauransu aka ana sai da su ce dai dan kasuwa ne babba a sosai ma ai to ai ba za a tsaya gude ba kin sai ne a sha'anin rayuwa abubuwa sukan juya kuma kina kamar waka lokaci ne fim lokaci ne in baka tsaya kai da amfani da daman da Allah ya baka ba daga baya sai ka zo kana da rasani gaskiya to yaushe da ka shiga daga ciki eh wannan shi ma lokaci ne <laughs> wallahi lokaci ne a ƙarshe me zaka ce eh to gaskiya a ƙarshe ina fatan alkhairi ga mutane masoyana gaba daya. waɗanda suke bibiya na suke saurara waƙoƙi na ina ƙaunar su kuma insha Allahu ina nan da kawo musu abubuwa bidiyoyi da albums na waƙoƙi da nake shirin yi musu kuma insha Allahu kamar da suka amshi wannan salon da na kawo musu kin san salon da nake na kawo musu mm. creating nai kuma suka amsa zan ci gaba da ba su nishaɗi ta wannan salon insha Allahu to da wani waka zaka rufe mana karshe. ita bai rufe da yar shila wata waka ta yar ah. shila <laughs> wacce ake cewa amsa na ki dan shila duba hakan na yi ham in za a banke a duniya ta hana yi dace da yar shila amsa aka banke a duniya ta hana da yar hakan na yi hamdala shila haka ke masu sauraro muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare da mu wato Maryam Bako a wacce aka fi sani da Mary Mills inda za ta yi mana bayani kan abin da za ta girka mana ni ta yi bayanin abin da za a girka ma hannu manta sunan to amma aka ce waka bakin mai ita ta fi daɗi to bismillah Maryam. Salamu alaikum. Ah, da yau dai za mu yi potato wraps ne. mai sauki sannan kuma da low budget ne shi ma. Ba'ana ba za a kashe kuɗi sosai ba kenan. Eh haka. abin da muke bukata da wannan muna bukatan kwai muna bukatan fulawa muna bukatan dankalin turawa muna bukatan kayan miya sai kuma nama amma wannan optional ne mm. shi kenan abin da muke bukata sai dan suga mm. muke bukata to bayan uwar gida ta tanaji waɗannan abubuwan me za ta yi ok da farko za ki samu da kwanki za ki samu fulawanki kamar kofi biyu ko kofi ɗaya ma dandin da yadda kike da san yawansa mm. so kaman kofi biyu in kika samu za ki saka kwai guda ɗaya sai ki sa kwai guda ɗaya sai ki sa ɗan siga ki sa ɗan gishiri in kin sa ɗan gishiri shikenan sai ki kwaba ba za ki sa komai ba sai wa'annan in kina so sai ki dan sa flavor ba vanilla flavor ɗin ki dan kaɗan in kika kwaba shi ki kwaba shi ruwa ruwa kamar zaki yi waina fulawa in kika kwaba shi sai ki zo ki fara soya su kina eh, sa shi kwabin kenan eh kwabin in kika kwaba shi kamar wani na Fulade wanda ake yi na yara ko crepes wanda turawa mm. suke yin shi so zaki dan sa madara sorry a wajen kwabin eh sai ki saka in kika zo sai ki sossoya shi kina tarawa kina tarawa mm. shi kuma dankalin zaki dafa shi in kika dafa shi sai ki zo ki daddaka ake cewa ko mashin za a mashin din shi eh, sai ki zo ki mashin ɗinsa sai ki samu albasa ki ki dan soya ta ki dan tanana ta albasa in kika dan tanana ta ki sa mata dan su spices ɗinta to anan ne idan kina son dan naman kin yanyanka dan naman ki kanana kanana kin saka ko kuma dan mince meat ɗin ki in ma ba a so ko kuma ba a bukata ba sai kin saka ba sai wannan dankalin da kika danna daddaka shi din nan sai ki zo ki zuba a kai kika sa ki seasoning ɗinsa ki spicing ɗinsa ki dan jujjuya shi da dankalin nan to in kin gama sai ki zo kina sakawa a tsakiyan shi wannan kaman wai na fulani da kika yi mm. crepes din in kika saka sai ki zo kina dan nada shi kaman zaki spring rolls mm. amma zaki yi shi da dan fadi da girma ne mm. wanda zai miki kaman square haka in kika tattara su sai ki zo a oven tray ɗinki sai ki dan shafa dan mai kaɗan ko dan butter ki saka shi a oven sai ki yi miki kaman wannan 10 minutes a oven inki ki dan gasa shi a medium heat in ma baki da oven za ki iya dan shafa button ki a cikin frying pan eh sai ki na dan gasawa ga dan sama da kasa sama da kasa to kin ga shi ba shi da wahala ga shi da sauki zaki ki amfani da shi karyawa ko sawa yara makaranta su je da shi makaranta mm. to uwar gida a gida kin dai ji haɗin da bakuwar mu a yau ta yi mana fatoto wraps inda wannan haɗi dai na san ko batawa mai gida rai akai a gida dai aka mishi wannan haɗin a matsayin abin da zai ci na karin kumallo to an riga an wuce wajen haka yake masu sauraron mu da fatan za ku gwada wannan wato nau'in abinci da muke kawo muku a ko da yaushe saboda ki burge mai gida ko kuma ki burge mutanen gida a gida ba lallai ma sai mai gida za a yi mai wannan ba akwai yan uwa da abokan arziki da za su kawo ziyara inda kina buƙatar me zaki karamin abu da zaki kawai saboda ki burge su to ga satan an sanan bakwar mu a yau ta bamu da fatan za ku tara da mu a wato shirin mu na gaba don jin me kuma bakwarmu za ta sake kawo mana na nau'in kwalama iri-iri da muke gabatarwa. mun dace. Kauna ta haɗa mu. Matar da nake son da mun yi aure ne zan miki tarantas. Ni da kai mun dace. Tarantas. Kauna ta haɗa mu. Tarantas. dana ba na so ne saba miki masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar murƙayya basha da wadda ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare